وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجاء سقارة ƙara tabbata الله Allah maɗaukakin sarki mai kowa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 wace mai yiwuwa ya zama talatin ga watan jimadin ula hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da ashirin da ɗaya ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara haɗuwanmu a wannan masallaci a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na sharhul qawaid al arba' na fadilatu shaykh al-doktor Salih bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan hafizahu Allah ta'ala wa ra'ahu a yau shine karatunmu na goma a cikin wannan littafi mai albarka muna cikin ƙa'ida ta biyu inda malai ke nuna mana dalilin ko abin da mushirkai suka faɗa na dalilin da ya sa suka yi shirka ga Allah maɗaukakin sarki. Bayan malam ya tabbatar mana da cewa sun yarda cewa gumakan nan ba su bane alloli masu halitta ba su bane masu azurtawa ba su bane masu ba su da wani abu cikin rububiyar Allah maɗaukakin sarki shi malayi ka'ida ta biyu yake mana bayanin abinda ƙur'ani ya ba da shaidan cewa dalilin da suke kafawa na abin da yasa suke suke barna suke shirka ga Allah maɗaukakin sarki shi ya faɗa mana a farkon ka'ida wanda mun karanta wanda za mu ya faɗa mana cewa so sun ne suna bautan waɗanda suke bauta ne saboda su cece su a filin alkiyama ha'ula'i fa'auna inda Allah cewa waɗanda suke bauta musu nan su ne za su cece su a wajen Allah dalili na biyu kuma suke ce su ne za su kusantar da su zuwa ga Allah illa liqarribuna ila Allahi zulfa malam imam bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala yake wa dalilin shafa'a dalili da ke tabbatar da cewa lallai sun su sun ce suna bautan waɗannan din ne saboda su cece su qauluhu ta'ala shi ne faɗin Allah maɗaukakin sarki yarhamukallah fadan Allah madaukakin sarki da Allah ce suke cewa wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah Allah ce wa ya'buduna min dunillah kuma suna bautan wani wanda ba Allah ba suna bautan wani koma bayan Allah madaukakin sarki wanda wannan ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wanda wannan da suke bautar nasa ba zai iya cutar da su da komai ba ko ba zai iya amfanar da su da komai ba mana in Allah maɗaukakin sarki ya kaddara sa su samu wani amfani shi ne isa ya hana ba in Allah ya kaddara wata kaddara waɗanda ransu wanda ransu ba ta su ya same su nan ba su su hana wannan kaddaran faruwa a kansu shi ne ma'anar ma la mun? wala yanfa'uhu ba za su iya tunkuɗe musu wani amfani mai amfani ko ba su iya tunkuɗe musu wani barna ko wani wata cutarwa ko wata kaddara wadda rai baya so ya same su ba za su iya kuɗe ba sai suna cewa ya ƙulu ne sai suna cewa ha'ula'i shufa'a'una inda Allah ai waɗannan da muka rike muke bautar nan su ne masu cetonmu a wajen Allah wasu ne za su cece su a wajen Allah ranar tashin alkiyama malai ce wa shafa'atu shafa'atan shi kuma ceto kala biyu ne ma'ana musulmi ahlus sunna baya inkarin ceto shi sa malam zai baka bayanin menene ceto din asali kalman ash-shafa'a shafaa ma'anansu a larabci ma'anansu ɗaya da attawassu shi ne kamun kafa ko attawassu kamun kafa. ka zama ɗan tsakiya ka zama tsani na wani abu na taimakon wani man yashfa shafa'atan hasanatan yakullahu lahu nasibun minha ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها Allah ce duk wanda ya zama shine tsani ta shi aka taka zuwa aikata wani aiki mai kyau to yana da lada na wannan aikin da aka aikata haka duk wanda ya zama shine tsani aka taka ya zama shine ya zama dalili sanadiyar aikata wani mugunan aiki shi ma yana da zunubi gurgurdan wannan zunubin da aka yi shine ma'anar ash-shafa'a ta zama kai ne tsari kai ne ɗan tsakiya ba za a isa zuwa wani abu ba sai ta gurin sai ta hanci ta gurin ka an gane ku wannan shine ma'anar shafa'a a larabci amma shafa'a a wajen malaman malaman musulunci shine kamun kafa da za a yi a wajen Allah ran tashin alkiyama dan Allah madaukakin sarki ya ɗaga ma wasu ƙafa ko waɗanda suka cancanci shiga wuta sanadiyan wasu Allah maɗaukakin sarki ya tsamar da su ya tseratar da su daga shiga wannan wutar ko waɗanda sun ma shiga wutar amma a fitar da su daga wutar da suka shiga sanadiyan wani abu an gane ku ko kuma wanda ya cancanci shiga aljanna amma matsayi mafi ƙasa sanadiyan wani sai a ɗaukaka darajarsa zuwa matsayi mafi sama kamar misali mutum da shi da 'ya'yanshi da matan shi dukansu Allah ya musu tagoma shi ya sa dukansu yan aljanna ne Allah ya sa mana haka amma sai zama matsayinsu ba ɗaya ba so dama aikinsu ya bambanta ne sai zama matsayinsu ba ɗaya ba an gane ku sun suka shiga aljanna wani matsayin wani ya fi na wani to kuma Allah madaukakin sarki ya alƙawari cewa wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqana bihim zurriyyatuhum Allah ce duk waɗanda suka yi imani kuma zuri'arsu suka bi su akan wannan imanin Allah ce za mu haɗa su ta za a haɗa wanda ke sama ba zai sauko ƙasa ba sanadiyar wanda ke saman nan sai wanda ke matsayi mafi kasa shi ma a ɗaukaka darajar shi zai haɗu da wanda ke sama shi ma shafa'a ne an an gane waɗannan ahlus sunnati wal jama'a sun yadda da shi qur'ani saboda qur'ani ya tabbatar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun tabbatar an gane ku amma kuma akwai ƙa'ida, sharuɗa guda biyu da mun karanta a satin da ya gabata ku sharadi na farko yace an takuna bi iznillah shi ceton baya faruwa sai da izinin Allah ko muka ce sharadi na biyu ne an yakuna al-mashfu'a fihi min ahli tauhid wanda za a tan dole sai ya zama daga cikin ahli tauhid ya mutu da tauhidin sa ba mushriki ba an fahimta ku to shine nan mu'amalan Muhammad bin Abdul Wahhab yake ƙara jawo hankalin mu zuwa gare shi yace wa shafa'atu shafa'atan ce ceto kala biyu ne shafa'atun manfiya wa shafa'atun musbata ceto wacce an kore korarriya ce date on arrival ana faɗa wannan korarre ne wannan Allah madaukakin sarki bai shar'anta ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai fara ba akwai kuma wa shafa'atun musbata akwai ceto wanda aka wacce aka tabbatar wata tabbatacciya ce da ƙur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malaka wa shafa'atu manfiya ma kana tuqlabu min ghairi Allah fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah yace ceto almansiya wacce aka kore korarriya ita ce ma kana tuqlabu min ghairi Allah ita ce wacce ake nima daga wani Allah Wannan Allah ake roƙo wannan kan fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah cikin abin da shi wannan wanda ake roƙon sa ba zai iya yi ba wanda ya ita yi sai Allah an gane ku kaga in muka dogara in muka bi abin da muka karanta satin da ya wuce Allah madaukakin sarki ce man lallazi yashfa'u indahu illa bi idnihi wane ne wannan wanda ya isa ya yi ceto a wajen Allah ba tare da izinin Allah ba hmm? kuma Allah ya ce wala na illa liman irtabahu su ma waɗanda Allah zai ba su izinin su yi ceton ba za su ceci kowa ba sai wanda shi Allah ya yarda a cece shi ko sashe in kana bukatan ceto wa ya kamata ka roƙa Allah sai dai za ka yaduwa ka ce ya Allah ka sare cikin ceton bayanka mutanen kirki ko ya Allah ka sare cikin ceton annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka ce ya annabi ka cece ni wa so da ceton ba nashi bane ko nashi ne ba nashi bane ba nashi bane na Allah ne Allah ne zai ba shi izini kuma zai ba shi izini ne ceto wanda shi Allah ya yarda a cece su kaga duka ceton yana hannun waye yana hannun Allah ne an fahimta to malai ce to wannan shine shafa'a ceto ce a kore wa dalilin qauluhu ta'ala dalili kuma shine fadin Allah madaukakin sarki Allah ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala qullatun wala shafa'a. wal kafiruna humudh zalimun Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi min qabli an ya'tiya yau tun kafin wani yini ya zo yinin da la bay'un fihi yinin da babu siya da siyarwa a ciki wala kullah babu abokantaka wala shafa'a babu wani mai ceto ba wanda ya isa ya cece ka in Allah maɗaukakin sarki bai ba da dama babu abokantaka in ba abokantaka na ƙulla don tsoron Allah ba al yau ma izin ba'aduhum li ba'adun aduwun illal muttaqin Allah ce masoya abokai a wannan ranar aduwun ba'dhum li ba'dhin adu sashin su abokanan adawan sashin kowa na jin haushin wani illa almuttaqin sai abokantakan da aka kulla da tsoron Allah an gane يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه أرانا دا mutum mutumin banza yana fatan ina ma da za a cece shi daga azaban wannan ranar da 'ya'yansa a kwashe aikin alheri 'ya'yansa ya bashi shi ya shiga aljanna su sa juta da na matansa da na abokansa kai da ƙarfe ce wa wancin abu jami'an ya Allah duk wani wanda ka halitta a bayan ƙasa komai nashi a bani su je wuta nin je aljanna yawma yasirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in yawma idhin sha'nun yughnihi to babu wani abokantaka na Aisha Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallah akwai wanda zai tuna wani a filin alkiyama kafin a gama hisabi a shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko mu annabawa akwai gurare guda biyar da ko mu ba za mu tuna kowa ba hatta annabawa akwai gurare guda biyar wanda tsananin da ke wannan gurin hatta annabawa ba za su tuna kowa nasu ba annabawa ya annabi sallallahu alaihi wasallam abu wani lusari ya zauna ya ce shi shi ka nime shi Hadda bugun kirji shi in an zo ko ka nime shi kawai to ai na ai ya san ba za ka gaishe ba ne sai sai ka nime shi wallahi ya san ba za ka gaishe ba shi ya san in dai kai ne za ka nime shi ba za ka gaishe sai dai dama ya zalunce ka Allah zai samu maka shi amma kai ne ka nime shi wallahi ba za ka gaishe ba kai a ce nasarar kaɗai ko ta taru ha sai a ce ka nemo wa banka duk ɗan nasasu suna tare a fili da zai ce to je ka nemo wani babban ka ka zo da shi to wa fa Najeriya ba duniya ka dai ne yau min al-awwalin wal akhirin jinnuhum wa insuhum tun daga na farko har na ƙarshe mutane da aljanu shi sa Allah zai ce يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان wanda ke ganin zai iya gudu Allah ya ce ga fili ga mai doki ga fili ga mai doki a gudu mu gani Allah ka samu dace Allah ce wal kafiruna humuz zalimun lalle kafirai sune azzalimai a wannan rana malam ko zaki ash-shafa'atu laha shuru'un wa laha quyudun laysat mutlaqa yace ceto yana da sharuɗa yana da ƙaidin ƙaidodi da aka dabaibaye shi da shi ba a sake ke ba ce shafa'atu shafa'atan shafa'atu nafaha Allah an jalla wa ceto kala biyu akwai ceton da Allah ya kore ba zai taɓa faruwa ba Wani ya shafa'atu bi ghairi Shi shine wani ceto a ce ga wani zai ceto ba da izinin Allah ba wannan ba zai taɓa faruwa ba zai taɓa faruwa fala yashfa'u ahadun 'inda Allah illa bi idni babu wani wanda zai ceci wani a gaban Allah sai da izinin Allah wa afdalul khalq wa khatamun nabiyyin Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wanda yafi kowa falala a cikin halittun Allah cikamakon annabawa shugaban 'yan annabi Adam ana Adam shugaban annabi Adam gaba النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف يوم القيامة يخر صافاجدا بين يدي ربه إذا إذن ينطيك تمتاني ودن لسيط إيأتي لن القيامة يتشيكيسو الله ما يصور عليهم أبو أي هفاجي النبي صلى الله عليه وسلم يخر صافاجدا شما ذي حاجي ليسو جدا أقبان الله ما توفكين سلسل wa yad'uhu wa yahmaduhu wa yuthni alayhi yana roƙon Allah yana ma Allah godiya yana yabon Allah madaukakin sarki wala yazalu sajidan hatta yuqala lahu annabi sallallahu alaihi ba zai gushe yana cikin sujada yana yabon Allah ba annabi sallallahu alaihi kalmomin da zai amfani da shi bi Allah a wannan ranar ma a ranar ne Allah zai masa ilhaman wannan kalmomi ka gana abun ba abun wasa ne. shi zai zai ta haɗa a gaban Allah ya yi sujada Allah zai mishi ilhama na wasu kalmomin da zai amfani da su ya bi Allah maɗaukakin sarki tukun Allah maɗaukakin sarki zai ce mishi irfa rasak a ranar Allah zai kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kiran da bai taɓa masa ba Ke ya Muhammad Allah bai taɓa manzo Allah yin wannan kiran sallallahu amma a ranar zai mutu ce ya Muhammad irfa rasak ɗaya kanta yau ba ranar gada ba ne wa kun tusma faɗa za a saurare ta. me kake so washfa tushaffa ka nemi ceto za a baka kaga sai ya nima sai a bashi kun haka wani sallallahu alaihi wa sallam amma kai da wani shi ya yana da dan gaba gaɗi ne shi malke fala yashfa illa ba'da ibu ba'da al-ibu annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceci kowa ba sai bayan an ba shi izini to ina ga wani wanda ɗan karan kadamiya ha shi yace shi shi a hannunsa yake hmm shi a hannunsa yake hare hare maka garanti da kai da iyalanka da matanka da ƴaƴanka da danginka da dangin matanka duka ya lamunce mu hmm? su kuma ɗaya ɓangaren da shi da iyalansa da danginsa da matansa da dangin matansa dukansu kuma ya lamunce musu wuta kuma ka yadda kuma ka yadda Allah ka shirya da Allah ka samu gani sai wannan shine nau'in shafa'a wacce Allah maɗaukakin sarki ya kore shine duk wani wanda yake zai cece ka a gaban Allah ba da izinin Allah ba ƙarya ne yace wacce shafa'atul mutbata ceto kuma wacce aka tabbatar hiya allati tuqlabu min Allah ita ce ceton da ake nema daga wajen Allah maɗaukakin sarki wa shafi'u mukramun bi shafa'a shi wanda zai ceton Allah maɗaukakin sarki shi ya girmama shi ya ba shi wannan izinin ya ceton. Mana shi ma ba ba gaba gaɗi zai yi ba, ba gaban kansa zai yi. Allah maɗaukakin sarki shi ne da falalansa da rahamansa ya girmama shi ya ba shi. An gane ko, mukramun an girmama shi ne aka ba shi. Wal mashru'u lahu huwa man radiya Allahu qawlahu wa amalu ba'da al-idh. shi kuma wanda za a ceton shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya yadda da zancensa ya yadda da aikinsa tun a duniya abin da yake a duniya abu ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya da shi aikinsa da maganganunsa yana yin abin da Allah ne maɗaukakin sarki ya da shi an gane ba gaban kansa yake yi ba zai faɗi kalmomi na rashin albarka kalmomi na shirka kalmomi na gadara hmm? ba wannan bane aikin A aikin sa abinda Allah yake so maganan sa abinda Allah yake so bai ma Allah karan tsaye to dole shi ne wanda za a fara shi malaike kama qala ta'ala kamar da Allah yake man dalladhi yashfa'u indahu illa bihi wane ne wannan wanda ya isa ya yi ceto a gaban Allah ba tare da izinin Allah ba Allah tambaya ke waye wannan ya isa waye isa wannan sai jira malaman eh, balaga sai yana istifhamul inkari kaman tambaya Allah yake amma kuma korewa ne inda wanda ya san ya faɗa Allah ya san babu wanda ya isan Allah ma madaukakin sarki ya san babu wanda ya isan amma dai inda shi dai mu gani mu gani malam fauza ce wa shafa'atu musbata hiya allati takunu li ahli tauhid ce wacce take tabbatacciya ita ce wacce za ta kasance ga ma'abuta tauhidi yace fal mushriku la tanfa'uhu shafa'atun yace wanda ya zama mushriki to babu wani ceto da zai amfane shi wanda a duniya mushriki ne in zai addu'a yana roƙon wani ne wanda ba Allah in zai nemi taimako na abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta ba a nima a wajen kowa sai shi shi zai nima a wajen wani wani lokacin ma a wajen matacce a wajen matacce wanda ya mutu ya daɗe da mutuwa wanda shi ma rashin lafiya ya yi mutu bai iya warkar da kanshi ba da bai da lafiyan ma ya je wajen arna ne su mishi magani a can gurin su ya mutu sai da aka dauke shi da kasar shi aka kai shi ingila aka kai shi asibiti wajen arna su mishi magani suka gagara ya mutu a can kuma shi ne yanzu wani zai da lafiya kuma zai roƙe shi shi ne ba shi lafiya hmm? ba asibiti a ingila in ya ce mutu ba amma ba kwanda ce roƙon shi ba su lafiya ba kafin ya je asibitin kafin ya je asibitin ma zai gani sosai sai ya sa madubi bai iya warkar da ciwon idan kan shi ba amma yau wani yana roƙon shi ne ba shi lafiya bayan ya mutu yana da rashin da iya warkar ma kanshi da ciwon ido da iya warkar ma kanshi rashin lafiya ba sai da aka ɗauke shi a kai shi ingila asibiti yana tafiya da ɗan sanda ne a bayan shi da bindiga yana gadi shi da yake da ran amma bayan ya mutu sai kuma kana za ka hoton shi ne a matsayin hoton ya kare ka shi baya da ɗan sanda ne da bindiga zai bi shi <laughs> ya yadda sai ya sa madubi kafin ya ga rubutu ya yadda zai da lafiya ya je ingila asibiti a duba shi a bashi magani kai kuma ka rataye hoton shi ka ce shi bayan ya mutu da Allah ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir Allah ce waɗannan matattun da kuke kira ko kun kira su ba za su ba Allah ce ko da sun ji ba za su yi amsa muku ba a ranar alkiyama kuma za su kafunce ma wannan shirkan da kuka rinka yi da su za su ya Allah ba mu suka kira ba wallahi ba mu san da su ba wallahi ce wallahi rabbina na kunna mushriki ya Allah Allah ba mu suka kira ba ba mu san da su ba ne kai kuma kake kira bayan ya mutu don kura na maganin zawo taimakanta ma Allah ya sa gani to duk wanda ya zama mushriki bayan da za a ce shi a filin alkiyama ce wallazi yuqaddimu al-qarrabina lil-qubur wan-nuzur lil-qubur hada mushrikun duk wanda yake gabatar da abubuwan kusanci zuwa ga kaburbura da bakance zuwa ga kaburbura wannan mushriki ne tun zai je wajen kabari ya ije kaza ko ya ije kuɗi ko ya ije dabino shi a dole ya sau wani ya kusanto da wani abu don ya samu albarka wanda yake mace ko wanda ke raye ne wace ka zo wace wani ya zauna shi ake shi ne sai dai a bashi ma wani addu'a wannan shari'a shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shari'a annabi bane a shari'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu Allah yana son jin muryan kowa ne yayi addu'a kuma Allah ya ci sauraron muryan mai damuwa ya roki damuwa biyan sa da kansa amman yujibul muqarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard allati ilahum ma'a Allah Allah shine wanda yake amsa addu'an wanda ya shiga cikin matsafi in ya kira shi ya shiga cikin damuwa shi ya kunci ya rasa inda zai sa kanshi Allah ce ni ne nake amsawa in ya kira ni kaga Allah bai ce in ya ce wani ya kira ni a maimakon shi ba amma ga wani shi sana'i wai shi sana'i shi kenan addu'a shi malamin addu'a ne malamin addu'a ne a wannan zamanin har da complimentary ka za ga suna rabawa da office address su, in kana buƙatar addu'a to ka zo ka yi bayani in ka zo bayani sai ce to za ka ba da kaza za mu faɗa ma Allah ka ji renin wayo wasu ne su faɗa ma Allah to kai fa kai ba ka faɗa ma Allah ba za mu faɗa ma Allah Allah Allah Allah zai mana Allah zai kunyata mu kai kuma kai da Allah ya kunyata ka kenan Allah ya karfa na sai sa ka zo ka mun kamun kafa to duk wanda yake wannan yake ba da irin wannan abun kusancin ko ga ko wanda ke raye ne wai shi shi yana ganin shi wancan shi ne zai mishi shi zai je kwanta a gida kawai yayi bacci sai ya ce a ai kai ka abin da muke kashewa wajen addu'a kuwa kuwa wace ka kashe wa yasa kashewa wa yasa kashewa don addu'a shi wanda ka bashi wace maka halal ka bashi wuta yake wuta yake addu'a ibada ce ba ibada don kuɗi ba ibada don kuɗi ba laifi bane ka ce wani ta yare da addu'a sai ce eh to zan taya ka amma sai ka bada za to ka gudu a guje in so samu ne kar ma ta tsaya ka sa takalmi tun wallahi zai rawa ka da aljanna Allah zai raba ka da aljanna ka taya ni da addu'a ina da matsala iri karatu. to insha Allah ta'ala amma kuma ka dage wajen addu'a kai ma kai Allah ya bi son addu'a daga bakin wanda ke da matsala za ka dage zai yi wa naka ne Allah zai karfa ba na ba yawwa to wannan ka rike shi haka yana dora ka akan akan turba akan dede ba ku eh Eh. Eh. yake cewa wani za a ga shi zai zo masallaci ne kawai sai ce ga sadaka a taya shi da addu'a sai ba masallaci sadaka ai ba ba malam bane ba ba malam bane ya ba masallaci ne sadaka yi aiki Wani ya gabatar da sadaka ne don kusanci zuwa ga Allah ya wani aikin addini ne tawassuli da shi Allah ya biya mishi bukata wannan babu shi. a wannan ke faɗa shi malamin ya zama ne farashi shi ne kafin yi addu'an yana da farashi ka fahimta ku? yawwa wallahu a'lam ka wannan duka kuskure ne malai la shafa'a duk wanda ke da irin wannan tunanin to ba za ta amfane shi malai ce wa khulafatul qawl yace summary na maganan gaba da anna shafa'ata al-manfiya hiya allati tuqlabu bighairi idnillah ceto wacce aka kore ita ce ceton da ake nima ba tare da izinin Allah ba aw tutlabu li mushrikin ko kuma ake neman wannan ceto zuwa ga mushriki wa shafa'atu musbata hiya allati takunu ba'da idnillah ceto wacce kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar ita ce ceton da ake nema bayan Allah madaukakin sarki ya bada izini yace wa li ahli tauhid kuma ita wannan ceton ana samun ta ne wanda suke samu ko su ne waɗanda suke ma'abota tauhidi ba mushrikai ba an gane ku sura kaga abu na farko abu na biyu ma ya nuna cewa mushirkai sun faɗi kenan a wannan bangaren shi ma saboda abin da suka ce suna nima a wajen waɗannan gumakan nasu ba za su ba za su samu ko haka ne. saboda sun saki reke reke ne suka kama suka kama gani Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Allah madaukakin sarki ya datar da mu da abin da yake daidai Allah madaukakin sarki ya kawar da mu daga abin da yake kuskure abin da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ba mu lada a kai kuskure da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira ah,